siffa ta tara takaita magana da surutu mara tushe Bukhari ya rawaito hadisi daga annabi tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yana cewa an bani takaitattun kalmomi masu kunshe da ɗimbin ma'ana ana so maganganun shugaba su zama takaitattu amma ayyukansa su zama masu yawa amma babu daɗi shugaba ya zama mai surutu da ɓaɓatu kuma ba a gani a ƙasa za ka ga ƙasashenmu da ake amfani da demokaradiyya ana da filaye na baje kolin ayyuka da aka yi na ƙarya da gaskiya. Lokacin da annabi suleiman zai aika wa Bilkis wasiƙa layi ɗaya da rabi ya rubuta mata kamar haka, da sunan Allah mai yawan rahama, mai yawan jin ƙai. Kada ku yi min girman kai, ku zo kuna masu miƙa wuya. Suratun Namli. marigayi sarkin kano ado bayero yana daga cikin sarakuna masu kwarjini a najeriya waɗanda suka san shi sun san bai cika magana ba sai ta kama An ce wasu lokutan motsi kawai zai yi fadawansa sun san abin da yake nufi. Zahabi ya ambata cikin siyarwa a alamin nubala daga Halifa Umar dan Abdulaziz yana cewa, da yawa nakan takaita magana saboda tsoron kada na yi alfahari. An rawaito cewa manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi, inda mai kirga zai so, zai iya kidaya maganganunsa lokacin da yake magana da mutane.